من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وبنجد ومن يقتل مؤمنا متعمدا dukkan wanda ya kashe mummune muta'ammidan da ganganci fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakonsa wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi bugu da ƙari ubangiji ta'ala yayi fushi da shi Wala anahu sannan ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima kuma ubangiji ya yi masa tanadin azaban azima azaba wadda take mai girma wannan shine sakamako da ubangiji ta ya yi tanadi ga dukkan wanda ya kashe mummuni bisa ganganci yana daga cikin kashe mummuni bisa ganganci ka ɗauki abin da yake ka san a al'adance zai yi kisa ka dake shi da shi ko ka harbe shi da shi ko ka soke shi da shi takobi na kisa idan ka daga ta ka sari mutum da ita ya mutu wannan kisan ganganci kenan haka sanda idan mutum ya san makasa akwai inda zai daka ta yi kisa da haka lokacin da ka ɗauki sanda kada ki mutum da ita a wurin da yake makasa ne ya faɗi ya mutu sunan ka kayi kisan ganganci haka idan ka bi shi da mota da gangan ka kaɗe shi haka kuma idan ka harba masa bindiga haka in ka soke shi da kaho ko ka soke shi da mashi ko kibiya mai dafi duk waɗannan al'adance suna yin kisa ha kuma idan ka bi shi da mashin ka rugo a guje ka nuface shi da gangan har ka je ka kaɗe shi ya faɗi ya mutu da ganganci duk sa kisan ganganci zai iya shiga cikin wannan ma'ana direban da ya ɗauki mota ya cika ta da mutane bayan ya san babu birki kuma ya rinka gudu gudun da ba za ta sarrafu ba lokacin da aka faɗi idan ya kasance waɗansu sun mutu ya yi kisan ganganci ne dan me yasa bai gyara birkinsa ba zai iya shiga cikin wannan ma'ana dukkan direban da ya san motarsa babu ruwan birki irin hydraulic din nan amma sai direbobi dan mako da rashin son kashe kuɗi sai su jika omo sai su zuba a madadin su sai wannan ruwa na birki din fa naira 130 ko 200 ko 150 sun gwammace gara su kada omo na naira 20 su sa a ciki idan kaya magana sai Allah ya kiyaye sai ya dan faro mota sai taka birki ko babu birki sai kuma a fadi sai a ce Allah ne kawo wallahi tallahi wannan ganganci ne dan al'adanci ka san wannan zai iya kisa mota ba birki za ta iya yin kisa mashin ba birki kake gyarawa da ganganci ka san zai iya yin kisa inda a ce ana aiwatar da shari'ar musulunci direbobi da ba za su rika yin wannan abin nan ba to amma saboda babu wata doka da take kare su ga yan rafsafti ga bio ga wane ne ga wane ne amma dai har yanzu kaga mota babu danja har yanzu mota ba birki har yanzu mashin ba birki babu hon ba komai illa iyaka idan an tsare ka akan hanya akwai yadda ake a fahimci juna tsakaninka da wanda suka tsare ka ko da ka kare doka shikenan ba tare da an yi komai ba sannan kuma su na kasan da suke yi na saman sun san ana yi kuma sun ki daukan matakin da za a gyara da haka ake asarar rayuka masu dimbin yawa akan hanyoyinmu da kan titunanmu da wuya ka kama wata hanya ka ci kilomita 100 ko 150 ba tare da kaga gawar mota a gefe ba ba tare da kaga wancan ya buga wancan wancan ya kada wancan wancan ya yi karo da wancan wancan wajen ubatikin an nike mutane yadda kasar rayukan ma ba na mutane bane na kiyashi saboda ba manyan mutane ne ake kadewa ko suke mutuwa ba talakawa ne marasa galihu shi yasa har yanzu an ki karfafa dokokin ga ma'aikatan abinda kawai suke so a ba su haƙƙi na aiki a ba su kayan aiki a ba su horo na aiki a ba su duk abin da ya kamata su samu dan aiki ya tafi daidai to amma kuma wannan ya ci tura shi yasa sai ake asarar rayuka to amma kai a matsayinka na mummuni ya kamata ka san cewa kisa din nan ga aya ta 93 ta cikin suratul nisa'i ta yi bayani akai ko da doka bata tsaya ta hana ka kai kisa ba ya kamata ayan nan ta alqur'ani ta hana ka kisa dan an ce fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon mutum wutar jahannama zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana wa addalahu azaban azima Allah yayi fushi da shi ya la'ance shi ya kuma tanadan masa azaba wadda take mai girma hadisi ya tabbata wanda imam ibnu Maja ya ruwaito daga albara ibnu azib Allah shi kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatl mu'minin bi hak haqq duniya da abin da ke cikin ta ayi hasara ta gaba daya ya zanto babu shi yafi sauki a wurin ubangiji sama da kashe mummuni ba tare da ya laifin kisa ba mummuni daya duniya a shafe ta da dukkan ma'adanai da ke cikinta da masana'antu da kamfanoni da kayan alatu gaba ɗaya ya kasance babu su ruwan sama ya haɗiɗiye su ko gobarar daji ta zo ta laƙwame su ya fi sauƙi a wurin ubangiji sama da kashe ran ne ba tare da ya laifin kisa ba kaga aikin ba karami bane wato musibu da dama da muke samun kanmu a ciki ko shakka babu faruwar kisa ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da shi to wannan aya ita ce kenan ta yi magana akan nau'in kisa na biyu kisa na farko mun karanta jiya shine kisa bisa kuskure wa man qatala wa ma kana lil mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kisa na biyu shine wato kisa na ganganci wa man yaqtal mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha jiya mun yi bayanin cewa wanda ya kashe mutum mummuni bisa ga kuskure ba da niyya ba abu guda biyu ne a kansa abu na farko shine wato ainihin zai yi kafara ta hanyar yantar da bawa mummuni idan bai samu wannan ba yi azumi na wata biyu a jere in ba wannan wannan wannan abin da ya shafi haƙin Allah kenan amma abin da ya shafi haƙin yan uwan wanda aka kashe to mutum zai biya diya amma idan sun ce sun yafe shi kenan diya ta faɗa kanka ko muka yi bayanin cewa idan yan uwansa musulmi ne zaka biya diya idan yan uwansa kafirai ne na amana haka dai zaka biya diya a basu amma idan yan uwansa kafirai ne waɗanda suke yakar mu fa ba za a biya diya ba dan kar a basu abin da yake kawwa bihi fi muharabatina kar a basu abin da bihi fi muharabatina za su samu karfin yakar mu da shi dan haka ba za a biya musu diya ba sai kuma muka yi bayanin cewa idan wanda aka kashe din fa ka kaɗe mutum da mota ya mutu bisa kuskure ba da niyya ba sai ya zanto ba musulmi bane ba kirista ne ko ba yahude za a biya diya ko ba za a biya diya ba muka ce ibnu kasir yayi maganganu guda nawa guda uku magana ta farko za a biya diya daidai da ta musulmi magana ta biyu za a biya rabin diyar musulmi magana ta uku za a biya ɗaya bisa ukun diyar musulmi sulusun diyar musulmi ba tare da yayi tarjihi bai kyale magana akan haka wato inda karatu yake da daɗi ne a abin da na leko daga jiya zuwa yau sai ga hadisi ƙararra cikin sunan na Abu Dawud kuma sahihi maza Allah ce dukkan wanda ya kashe wanda yake kafiri na amana to zai biya diya ta rabin diyar musulmi shikenan kaga wannan hadisi ya riga ya raba musu ba magana biyu bisa ukun diya ko ɗaya bisa ukun diya ko daidai wa daida da diyar musulmi za a biya mai rabin diyar musulmi faɗi kanka gaɗi hadisi ne ingantacce cikin sunan na abu dawo kaga wannan hadisi ya raba mana musu ina fata an fahimta to wannan kisa kenan wanda aka yi shi bisa ga kuskure to sai kisa wanda yake na ganganci Allah ya yi maganar sakamakon alahira to amma a duniya idan mutum ya kisa na ganganci menene abin da za a yi masa suratul baqara ta yi bayani tun ba da makaranta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 hukuncin da ke kansa shine kisasi wato shi ma sai a kama shi sai a kashe shi to amma za a kama shi a kashe shi ne yayin da ya kasance dangin wanda aka kashe din sun nemi haka waɗanda ake kira auliya uddami kenan yan uwansa magadansa wanda sa iya cin gadansa ya'ya kanne yayye iyaye ne kakanni ne suka nemi cewa lallai muna neman jinin dan uwanmu sai kotun musulunci ta kama wancan din da ya kisa sai ta kashe shi wannan in sun yi ittifaki su duka kenan idan ko waɗansu daga cikin su suka ce a'a mu dai muna ganin a bamu diya waɗansu suka ce mu mu yadda ba sai an kashe shi ba diya muke so ba to sai sai ya biya diya tunda sun yi sabani idan a cikin su akwai yaron da bai balaga ba akwai mara hankali yana cikin fama na hauka to a nan gudun sauran da suke rayayyu dai masu hankali su kadai ba za su iya sa a yi kisa ba har sai an jira wancan yaron ya balaga a tambaye shi me zai ra'ayinka kisa kake da bukatan ayi ko kuma a baku diya idan yaron nan shi kadai ce a'a diya nake so to dole sauran su hakura diya za a biya idan yace kisa ya yi ittifaki da sauran kenan idan mahaukacin can da ya warke bayan ya warke ya farga aka ce gafa wanda ya kashe babanku duk sauran danginka sun yadda a kashe shi dama kai kadai ake so ka samu lafiya gashi ka samu lafiya alhamdulillah me ra'ayinka ce a ni na ganin ba sai an kashe shi ba ba mu diya to sai a ba su diya ce a ah, sai an kashe shi to sai an kashe shi ina fata an fahimta wato a cikin babin tabbatar da kisasi idza ta'addada awliya'u sahibu dami ko awliya'u dami adadin su ya zanto daya biyu uku hudu biyar kullum al-adadul akal yaqdi ala al-adad al-akthar yan kadan din su su suke da ta cewa ba mafiya yawa ba ma'ana inda za su zanto su ɗari ne casa'in da tara duk su ce sai an kashe shi na cikon ɗari ya ce a'a ni ba na son kisa ni so nake a biya diya sai a ce to a biya diya da kaga wannan ke nuna manufar musulunci shine kashe mutane ko kuma rayar da su rayar da su shine manufa ta addinin musulunci ko a wannan ma ya kamata mu gane wannan wato kenan dai idan mutum ya yi kisa da ganganci hukuncinsa shine idan yan uwan wanda aka kashe suka ce a kashe shi sai a kama shi a kashe idan ko suka ce a kar a kashe shi ko su duka ko wani adadi daga cikin su to kaga sai ya biya diya shine faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim wanda duk aka yafe masa wani abu na jinin dan uwansa to tu wanda ka suka yafe din fattiba'un bil ma'ruf sai su bi shi a sannu dan ya bada diyya wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma ya bada diya diyya din nan ba tare da ya riga ya latti ba zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne Allah ya kawo muku sannan rahama ta daga gare shi ina fata an fahimta kada dangi su ce tunda sun yafe kisa to ka kawo mana diya yanzu yanzu nan a ah, su bi shi a hankali kada shi kuma ya ga tunda an yafe masa sai yayi taurin bashi wajen biyan diya shi ma bai kyauta ba fattiba'un bil ma'ruf wannan da dangin ake wanda za a biya diya wa da'un ilayhi bi hisan da mai kisa ake wanda shi kuma zai zo biya diya kaga kowanne sai aka umarce shi da abin da ya dace fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wato musulunci mutum yayi laifi ma an ce ai masa ma'rufi saboda akwai ukhuwa ta imani a tsakaninsu min akhihi shay'un fa man ufiya lahu min akhihi shay'un to wannan sunan da kan kisa guda biyu kisa na uku shine kisa da ake kira shibhul amdi wanda shi yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane limaman fiqh guda uku duk sun yarda da shi wato al-imamu Abu Hanifa da imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad bin Hanbal imam Malik shi bai yarda cewa ko wani shibhul amdi ba ko dai al-amdu ko kuma al-khata'u kadai yace abinda aya ta nuna kenan wa man qatala mu'minan khata'an sai kuma man yaqtala mu'minan muta'ammidan ba kawo wani abu a tsakiya ba wa laysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi daya kenan walakin ma ta'ammadar qulubukum bi kenan daga al-khata'u sai al-amdu ba kawo wani abu na uku ba ina fata an fahimta to kaga ko shakka babu wannan istinbat ne Imam Malik yana da karfi idan an bi zahirin ayoyin amma kuma kash akwai hadisi karara da manzon Allah ya nuna akwai shibuhul amdi kaga idan hadisi yazo magana riga ta kakali shine kayi amfani da makamin da baya kisa ka daki mutum da shi ba da nufin kisa din ba makamin baya kisa kuma ka nuface shi ka dake shi ba da nufin kisa ba a cikin zuciyarka bisa ga tsotsai sai ya mutu mari kaga mari baya kisa amma kamar mutum sai faɗi ya mutu duka da bulala baya kisa sai ka ke shi ka zane ka bige shi da bulala sai faɗi ya mutu to kaga anan gurin yayi kama da kisa saboda ka nufaci duka amma ya wato yayi kama da ganganci kenan yayi kama da kuskure dan a zuciyarka ba kisa ka nufata ba ina fata an fahimta ha kuma idan ka ɗauki mutum ka jefe shi da wani dutse ko da wata tsakuwa ko ka jefe shi da biro haka biro baya kisa dan ka jefe mutum da shi wata tsakuwa karama ba ta kisa dan ka jefe mutum da ita sai ya faɗi ya mutu to ga ka'ida wannan shine shibhul amdi to abinda manzon Allah ya nuna diya za a biya dangin wanda aka kashe ita wannan diya sai ta zanto mughallaza idan ya kasance diya ta kuskure ta zanto babu taglizi a cikinta babu tsanantawa a cikinta wannan sai ta zanto akwai tsanantawa domin diya wadda take ta kuskure kaga zaka biya raƙuma ɗari ne ina fata an fahimta raƙuman nan ɗari wato guda ashirin su zanto jaza'a yan shekara biyar biyar kenan guda ashirin su zanto hikka yan shekara hudu kenan guda ashirin zanto bintu makhat banatu makhat guda ashirin banatu labun sannan cikon na biyar wata ashirin din ta biyar wanda su ne za su haɗa maka ɗari su zanto wato ibnu labun ne to kaga waɗannan nau'ika ne na dabbobi wanda kotun musulunci za ta fayyace maka su ina fata an fahimta wato da abin da ya shafi rabon gado da abin da ya shafi diya yawanci a ni a fahimta ta ta karantarwa kullun nukan bayar da su a jumlace saboda ba a tantance su a gida in ana so a zauna lafiya sai an je kotu ta tantance su alkali ya tantance su duk yadda mutum ya fahimci fatawar kila ya zo ya san rai sai ce fatawar malam wani ce amma idan ka dan bashi sauran baka bashi duka ba sai ya je kotu musulunci sai ta karasa masa ina fata an fahimta ma'ana dai kaga wannan kenan amma idan ya kasance shi bola amdu ne sai ya zanto diya ce mu mughallaza akwai tsanantawa a cikin ta domin guda talatin sai ya zanto jaza'a yan shekara biyar biyar guda talatin kuma su zanto hikka yan shekara hurhudu sai guda arba'in su zanto kowace khalifa ce khalifat fi ha auladu dukkan su a samu rakuwa mai ciki ɗai ɗai har guda arba'in ka gaya ko wahala to shine taglizin wahalar da ke ciki saboda ba kuskure ba ne ƙaunar wahidan ba kuma ganganci ba ne ya tsara kuskure bai kai ganganci ba tunda ya tsara kuskure sai a tsananta wajen diya din amma tunda bai kai ganganci ba kuma babu kisa ba za a ce a kashe mutum ba ina fata an fahimta to wannan shine nau'ika na kisa kuma idan kuka lura a cikin kowane hukunci da aka bayar ko shakka babu akwai adalci cikin shari'ar musulunci kuma babban manufa ta tabbatar da waɗannan hukunce hukunce shine bayar da kariya ga rayuwar bil adama dan kare kasance kisa yayi yawa a ban duk wanda ya san idan ya kisa ko da na kuskure ne zai zo ya biya diya raƙumi ɗari zo zo ya azumi na wata biyu a jere to ai ya san abin ba karami bane ba kowa za ka ga motarsa lalle lalle akwai birki kan kari kowa taya ta fara sadewa zai je canja musamman ya san yana ɗaukar mutane ba wanda zai dai overload ba kan gado a ɗorawa mota abin da ya fi ƙarfin capacity dinta tana ɗaukan tan goma sha biyu a ɗora mata tan ashirin da wani abu ko tana ɗaukan tan ashirin a ɗora mata talatin a ce Allah ya kiyaye kaga tayoyi guda hudu biyar sun fashe mota ta je ta shiga gidan mutane ta rusa ta kashe mutum har a cikin ɗakinsa ko shaka ba akwai ganganci ana yin overload ya wuce kan gado sawa'un motocin daukan fasinja ko na abin nan to babu wata hukumar take lawyer cewa wai an wuce adadin da ya kamata mota ta dauka to kaga idan mutum ya san cewa kaddara na kuskure ne sai ya kasance ya yi hadarin mota a sakamakon rashin birkin sa ya san birkin ba da kyau yace Allah ya kiyaye a sakamakon rashin fitila fitila ɗaya gare shi da daddare sai yake haska ta kamar torch light wata mota ta taho can gurin tana garin fitila ɗaya dan haka bata bashi hannu sosai ba suka zo suka hadu waye jawo wannan hadarin ma'ana mutanen da suka mutu a nan gurin kai da ka kashe su ba idan mutum ashirin ne sai kayan azumi sittin sittin sittin har sau ashirin idan mutum goma ne ai kayan azumi sittin sittin har sau goma idan mutum biyar ne sittin sittin har sau biyar kaga ai ka sawa motar ka gulab sosai ka samu fitila da daddare ya kamata mu gane wannan ganganci ne mutanen mu suke da ana sayar da rayuwar mutane sai ka tana tafiya cikin dare sai katuwar trailer a gaban ka babu danja babu alamarta ga bakin hayaki ya turnike in ba Allah ya kai ka sai ka je ka shiga cikin ta kaga wannan shine ya kashe ka don da ya sa danja zaka hango daga nesa zaka shiga tai tayinka to dukkan waɗannan ababai ne da mutane sakamakon jahiltar addini sa suke yin su in har mutum ya jahilci addini wallahi ko ba yan road ba yan BIO da danja da fitila komai sai ka gyara shi daidai ya kasance dukkan fitilunka suna aiki dukkan birkin ka yana daidai da sigina komai inda mutum ya fahimci addini kai in mutum ya fahimci addini haka ya kamata yi to amma sai kasance mutum ya dauka ai tun da babu eh, doka a ƙasa ai kowa ma ya riga ya zama an yi corruption din shi kowa eh, eh, cin hanci to kai sai kai kokarin ya zaka tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama dan kare kasance mutum ya shiga cikin irin wannan hadari wannan ayoyin kenan a hance kuma a takaice wani bangare da ya shafi aqida a cikin ayar ubangiji ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima menene hukuncin wanda ya kashe mummuni da ganganci shin kafiri ne shi ko mummuni ne shin Allah na karban tuban shi ko Allah baya karban tubansa ina fata mun fahimta waɗansu suka ce wanda ya kashe mummuni da ganganci kafiri ne menene madogarar ku suka ce wannan aya Allah ce fa jazaohu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha zai dawoma cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah baya fushi sai da kafirai irin yahudawa wa ba'u bi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa ba'u bi ghadabin min Allah wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima daga cikin masu irin wannan fatawar har akwai Abdullahi dan Abbas cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wanda ya kashe mummuni da ganganci sai ya zo ya tuba ya yi imani yayi aiki na gari yaya me yake ciki yana da shari'a Abdullahi dan Abbas ce wa anna lahul ya zaka ce zai zama shiryayye ba shi ba shari'a dan ni naji manzon Allah na cewa yaji'ul qatilu wal maqtulu yawmal qiyamah mu'alliqun bi ra'si sahibihi wanda aka kashe shi zai zo ranar tashin kiyama yana rike da wanda ya kashe shi har aje gaban Allah ya kulu yana cewa rabbi sal haza lima qatalani ya ubangiji tambaye wannan dan me kashe ni yace wallahi laqad anzalaha Allah azza wa jalla ala nabiyyikum thumma ma nasakhaha ba'da ma anzalaha yace wannan aya Allah ya saukar da ita kan annabin ku ba a shafe ta ba bayan an saukar da ita a fahimtar Abdullahi dan Abbas wanda ya kashe mummuni da ganganci kafiri ne kuma babu tuba gare shi ina fata an fahimta shi da wadansu amma sauran mummunai suka ce a'a wanda ya kashe mummuni da ganganci ba kafiri bane mummuni ne amma mai saƙo mummuni ne lakinnahu murtakibul kabira ya zakewa babban laifi amma mummuni ne wannan bai kore kasancewar su mummuni ba eh ana yi masa barazana da shiga cikin wuta sakamakon kisa da ganganci amma akwai yiwuwar ubangiji ta Allah ya fi masa tunda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akwai yiwuwar a sa shi cikin wuta a yi masa azaba gwargwadon laifinsa sai dai ba zai dawoma a cikin wuta ba tunda manzan Allah ya faɗa cikin hadisi yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu habatin min iman zai fito daga cikin wuta dukkan mutumin da ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na imani to ba zai dawoma a cikin ta ba ma'ana dai an yi masa barazana da gidan wuta amma dai zai fito sannan idan ya tuba kafin mutuwarsa ana sa ran Allah ya karba hujja akan cewa Allah zai karba ubangiji subhanahu wataala ya lissafo kisa ya lissafo zina ya lissafo shirka ababai guda uku yace bayan sa nagari ba sa yi wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا في التي إلا من تاب kaga illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba da Allah ce illa man taba kaga a cikin akwai mai kisa akwai mai zina akwai mai shirka amma Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki aiki na gari fa ulaika sai Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan ubangiji na musanya munanan ayyukan sai su zama kyawawa wa Allah Allahu ghafurur rahima. wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba ga kuma hadisi da manzo Allah ya bada labarin wani mutum wanda ya kashe rayuka ɗaiɗai har guda 99 sai nadama ta kama shi zo yana son tuba sai ya je ya samu wani mutum yana ta ibada a ɗakin bautar a ɗakin ibadarsa ya ce da shi yaya na kashe rai ɗari ba ɗaya halli min tauba ina da tuba yace rai dari ba ɗaya dan Allah ba zai karɓi ka ba ko ka tuba yace haka ne yace eh. sai ya kashe shi ya ƙara sana ɗari da shi da dai ba za a karɓi tuba na ba dan me zan tsaya ba ta lokaci sai ya kashe shi kaga ya cika ɗari kenan daga baya na dama ta sace kama shi sai je nemo na malami masani yace na kashe rayuka ɗai ɗai ɗai har ɗari halli min tauba shin idan na tuba Allah zai karɓa yace wa man yahulu bainaka wa bainat tauba yau wa sai shiga tsakaninka da tuba in dai ka tuba Allah zai karba yace to ya yadda tuba yace to abinda nake baka shawara shine garin da kake ciki gari ne na mabarnata in ka tuba tubanka ba za ta nuna sosai ba da haka kai hijira zuwa gari kaza akwai salihan bayi su suka fi yawa a garin in ka je can sai tubanka ta nuna yadda ya kamata yace haka ne eh haka ne sai ya tuba sai ya shirya ya bar wannan gari don yin hijira zuwa ga wancan gari akan hanya ya je kan iyaka boda tsakanin wannan kasar da waccan sai faɗi ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa sai mala'ikun rahama suka zo suka ce namu ne dan ya tuba mala'ikun azaba suka ce namu ne ya kashe rai ɗari suna jayayya tsakaninsu da juna sai Allah ya turo wani mala'ika dan yayi musu alƙali a tsakaninsu gagawar mutuma a kwance da wannan mala'ikan ya sauka sai ya ce ko auna faɗin jikinsa ku gani tunda a daidai kan iyaka ne ya faɗi ya mutu a ina ɓangaren jikinsa ya fi yawa a ƙasar da ya bari ta sako ko a ƙasar da zai je mata ta ayyukan alkhairi da mutane nagari da mala'iku suka tashi aunawa a gani ko da tafne ko da zira'i ne Allah ne ya sani manzo Allah bai mana bayanin da bai aka auna ba sai ubangiji ta Allah ya wahayi ga ƙasar da ya bari din cewa ta tsuke yayi wahayi ga waccan ƙasar da zai je gare ta cewa ta ƙara faɗi sai ya kasance yawan sashin jikinsa ya fi yawa a waccan kasar bangaren waccan kasa ta mutanen kirki sai mala'ikun rahama suka ɗauki ransa kenan sai aljanna to kaga dukkan waɗannan suna nuna mana cewa kenan duk yadda mutum ya kisan kai ɗin idan ya tuba Allah zai karba babba abin da ake so tuba na nasuha amma wannan aya tana magana ne akan razani da firgici dan mutum ya daina kamar yadda wajen aikin haji aka ce wa man kafara aka yi shiru <laughs> wa man kafara ana nufin wanda bai je aikin hajji ba amma sai aka ce wa man kafara wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyun anil alamin malamai suka ce sai aka yi talakin sa ba a ce ba wa man kafara billahi ba a ce ba wa man kafara bil imani ba a ce wa man kafara bima allahu a'a wa man kafara sai aka shiru wannan razan suwa ne da firgitar suwa cewa lalle in kana da kuɗi ya kamata ka je aikin hajji in ba haka ba dai Allah ce wa man kafara ina fata an fahimta amma ba dan mutum ya zama kafiri ba amma akwai firgici da razani mai yawan gaske to kamar haka ne nan gurin fa jaza'u jahannamu khalidan fiha saboda firgici da razani mai yawan gaske kuma gashi aya ta suratul baqara ta nuna ai dan uwansa ne faman ufiya lahu min akhihi shay'un kaga ko ukhuwa ta imani sannan Allah ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma gasu almu'minan gashi kuma ikatatalu amma tare da haka ba a kwace musu sunan imani ba sannan aka ce innamal mu'minuna ikhwa ba a kwace musu sunan imani ba don haka dai ayar tana da razani da firgici ga wanda ya kisa bisa ganganci cewa lalle wato ainihin an yi tanadin jahannama dan shi sai fa in Allah ya arzuta shi da tuba tawbatan nasuha yayi nadama ya yi kukan zuci dangane da abin da ya wuce baya to shine abin da zai iya kautar da shi daga shiga cikin waccan azaba Allah ya ya ayyuha